الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا sai dai ga wanda Allah ya yarda da shi na daga manzo to yana iya tsinkayar da shi abin da ya ga dama kuma yana aiko da masu gadi daga cikin mala'iku a gaban wannan manzo da bayansa suna gadinsa don kada wani wanda ba manzo ba ya tsinkayi wannan gaibon